hannunka mai sanda. A'udhu mana minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim summa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibillahi wa khatamil anbiya wal mursalin abul muhammad wa ala ahli baitihi a tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-muntajibin wa amma ba'd jama'a masu sauraron mu barkan mu da haka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na hannunka mai sanda da cikin sa muke kawo ayoyin qur'ani mai girma da yin bayani kan irin nasiyoyin da suke tattare da su da fatan Allah ya sa mu dace duniya da lahira amin summa amin kuma ni ne tijani malallawa da magaram zan kasance da ku daga farko har karshen shirin yau tare da injiniyan mu iman eh, muhammad amin ibrahim kiyawa da ra Allah sai ku kasance tare da mu Allah subhanallah Allah الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله To madalla, da kuma za mu fara shirin ne na yau tare da sauraron karatun aya tara a cikin wannan sura ta وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما فرعون كما تشي شي kwanciyar rai ne a gare ni har da kai kada ku kashe shi muna fatan ya amfane mu ko kuma mu ɗauke shi a matsayin ɗa. Alhali kuwa su ba su san abin da zai faru ba. A cikin shirin da ya gabata mun ji cewa Fir'auna da matarsa suna zamle a kusa da tekun Maliya a cikin gidansa kwantsam sai ga wani akwati na tafe a cikin wannan teku na maliya sai fir'auna ya ba da umarnin a fito da wannan akwati daga tekun sai suka yi karo da jariri a cikin wannan akwati kuma ƙarƙashin umarnin fir'auna wannan jariri na bani isra'ila kashe shi ya kamata a yi a daidai lokacin da jami'an tsaronsa ke ƙoƙarin zartar da umarninsa sai asiya matar fir'auna ta nufi fir'auna ta ce masa kar a kashe shi mu riƙe shi a matsayin ɗa da tarbiyartar da shi ganin ba mu da wani da zai amfanar da mu nan gaba kuma ya girma a gabanmu tamkar ɗanmu har ma ya gaje ka kan kujerar mulki bayani na tausayi da ƙauna da matar fir'auna ta yi ya canza wa fir'auna ra'ayinsa na kashe wannan jariri da ba da umarnin a bar wannan yaro ya ci gaba da rayuwa a gidansa da kuma fadarsa a haƙiƙanin gaskiya sun gafala da ƙudura da iradar Allah da ya ƙaddara shi Fir'auna da kansa ne zai yi kare maƙiyansa bayan ya zubar da jinin jarirai da matasan bani Isra'ila masu yawan gaske. A cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa biyu kamar haka. Na farko dai mace tana iya canza tarihi da makomar al'umma kamar yadda matar Fir'auna ta yi na ceto da annabi Musa da bani Isra'ila da kuma kubutar da su daga zaluncin Fir'auna. Abu na biyu kuma zuciyarmu tana hannun Allah idan ya ga dama sai ya juya ta ta yadda ya ga dama daga mai kirki ya koma lala daga kuma lala ya koma mai kirki. To yanzu kuma za mu saurari karatun aya ta goma da kuma ta sha ɗaya a cikin wannan sura ta Isasi, a cikin wannan sura ta Ƙasasi. Wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga in kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. وقالت لأخته قصيك فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون زوجير mahaifiyar Musa kuma ta waye gari ba komai a cikinta sai tunaninsa ba shakka saura kiris ta bayyana shi ba don mun sanya dauriya a zuciyarta ba don ta zama a cikin mumune ta kuma ce da 'yar uwarsa ki bi sawunsa sai ta hango shi daga nesa, su kuwa ba su gane ita 'yar'uwarsa ba ce. bayan da ma'aifiyar Musa ta sanya ɗanta cikin akwati da sanya shi cikin tekun maliya zuciyarta da kuma tunaninta sun shiga cikin damuwa da kuma fargaba ta yi wa akwatin rakiya da tunanin ta shiga ruwa ta ɗoko ɗanta ta tsiratar da shi sai Allah ya yi mata ilhami da karta damu igiyar ruwa ba za ta cutar da shi ba da akwatin da yake ciki da karfafa mata zuciya da alkawalin maido mata shi cikin ƙoshin lafiya kuma ta umarci ‘yar uwarta da ta bi wannan akwati ta ga ina zaya wane ne kuma zai ɗauke shi kuma kamar yadda ya kamata ta zartar da abin da ‘yar uwarta ta ce mata da kyau kuma ba tare da wani daga cikin jami'an tsaron fir'auna ya ganta ba har lokacin da suke ka fito da wannan akwati daga cikin ruwan tekun maliya babu wani da ya ganta domin da sun ganta za su fahimci tana da dangantaka ko alaƙa da wannan jariri a cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka na farko dai riƙe sirri ɗaya ne daga cikin abin da ahalul imani suka keɓantu da shi kamar yadda bayyana sirri yana daga cikin raunin imani wato abu na biyu imani da Allah yana sanya zuciya da kuma tunanin mutum su samu nutsuwa a rayuwa abu na uku kuma tawakkali da Allah baya nufin zama haka kawai babu taɓuka komi da wani ƙoƙari illa iyaka kawai ka yi rungumi cewa wai kai ka yi tawakkali tawakkali yana cewa kai ka yi ƙoƙari Allah kuma sai ya kare ka kuma ka yi tawakkali da Allah. Da ƙarshe za mu saurari karatun ayoyi na sha biyu da kuma na sha uku a cikin wannan surata كساسي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أم أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون dama kuma can mun haramta masa nonon masu shayarwa sai ‘yar uwar tasa ta ce, Yanzu bana nuna muku mutanen wani gida?’ da za su shayar muku da shi ba? Su kuma za su kyautata masa? Sai muka dawo da shi wurin mahaifiyarsa don hankalinta ya kwanta, kuma don kada ta yi baƙin ciki, don kuma ta san cewa alkawalin Allah gaskiya ne, sai dai kuma yawancinsu ba sa fahimtar hakan. A bisa ɗabi'a jariri da bai huce sa'o'i da zuwa wannan duniya zai zama yana jin yunwa da ƙishirwa don haka fir'auna ya ba da umarnin a nemo wadda za ta shayar da shi kuma duk wadda aka nemo ƙarƙashin iradar allah sai ya ƙi shan nononta hatta ya kama ma ba a samu wata da ya kama nononta ba balantana ya ƙi shan nonon ba jami'an fir'auna kansu ya ɗaure ba su san abin da za su yi ba akan wannan lamari ana cikin wannan hali ne sai yar uwar annabi musa alaihi salam ta nufi gurin fir'auna ta ce ni na san wata ta da za ta iya shayar da shi kuma tana da ƙauna da kirki za ta iya gamsar da shi jami'ai ba su da wani zaɓi suka amince da wannan shawara kuma haka aka yi cikin ikon Allah Musa alaihi salam ya sake komawa ga ma'aifiyarsa cikin nutsuwa wannan jariri ya fara shan nono na ma'aifiyarsa A cikin waɗannan ayoyi za mu ilmantu da abubuwa uku kamar haka, na farko dai mun fuskantar maƙiya muna buƙatar dubara da wayo da kuma nutsuwa. Abu na biyu kuma mu yi dogaro da alkawalin Allah duniya da lahira, kar mu taɓa yin kwankwanto kan lamarin Allah. Abu na uku kuma imani shine tushe na samun nutsuwa da kuma kwanciyar ruhi da kuma ma'anawiya. kuma duk macen da ta ɗauki matakin ƙin aihuwa da gangam ta haramtawa kanta daga wannan babbar ni'ima ta aihuwa da kuma samun kusanci da kuma ƙamna tsakanin ɗa da uwa kuma babu wata ƙamna da tafi ƙamna tsakanin ɗa da uwa don haka aihuwa wata babbar ni'ima ce da muke samu a wannan duniya musamman ma idan muka samu 'ya'ya salihai da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri ne yau, a madadin dukkan waɗanda suka tallafa mini a cikin wannan shiri ni tijani malam lawal da magana da na shirya kuma na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu يا إله الكون يا سندي أنت يا مولاي يا معتمدي فبدنياي